الحمد لله المتفضل الحمد لله المتفضل بالأضاء بالكرم والإحسان الحمد لله المتفضل بالأضاء بالكرم والإحسان الذي ما له من انتهاء سبحانه وتعالى الذي اتصف بالستر والغطاء أرسل الرسل المكرمين والمؤفرمين حاملين رسالة الطور والصفاء وصلاة الله وسلامه الأكمال الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد دلنا على السنن للمهتدين والسالكين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المتقين المؤمنين وعلى كل من تمسك بحجه بحجه القويم إلى يوم القرار والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله خطبتي اليوم بعنوان خيرات متتابعة إن ربنا وخالقنا ومالكنا رتب لنا طرقا مستقيمة نستغل من خلالها الخيرات الدنيوية والأخروية على حد سواء ولذلك قلت خيرات متتابعة من ذلك روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة يسألون ويسألونك ويسألونك ويسألونك قالوا أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال استمعوا قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل والنصر أن تقوم لتصلي ركعتين أربع ركعات دواليك في عقر بيتك وغرفتك والنصر أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بصلاة هذا الحديث يتماشى مع هذا الصيام للحديث النبوي قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إذا نام الناس فقوم إذا نام قمكم في جزء الليل فقارب وقم للتناجي والعلوم وشمري ومن ظن أن العلم يلقى بلا عنا فقد شابه المجنون في الأقل الأرض ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد صيام رمضان قال صيام شهر الله المحرم هذا الشهر سماه شهر الله إضافة شريف فالمحرم شهر الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام شهر الله المحرم رواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل صوم الحكمة ترجمة وعنوان الإمام مسلم وروى البخاري محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا ما هذا الصيام يا معشر اليهود سألهم ولم يمنعهم وإنما سألهم ما هذا ماذا قالوا قالوا هذا يوم هذا أي الآشوراء يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصاروا يعني إن هذا اليوم العاشوراء يوم العاشر من الشهر الجاري غدا رأى يهود تصومونه فقال لماذا قالوا كما سمعتم هذا يوم نجى الله بني قريش من عدوهم فصام موسى الفاء للسبب أي سبب ذلك صام موسى ابعاده الشكر لأن الله إذا أنعم عليك فأن وإن تعذب ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعوذ بالله من عذاب الله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم أنا أقرب الناس إلى موسى منكم أيها اليهود لأنكم زعمتم أنكم أتباع لكنكم كاذبون قلتم هدنا ورجعنا ليس الأمر كذلك فقال فأنا أحق بموسى منه فصامه أي فصام النبي العاشرة من محرم غدا الصبح وأمر بصيامه وقال أيضا وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر الصلاة التي قبله وروى البخاري أيضا عن ابن عباس من قوله ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم إلا هذا اليوم يوم عاشوراء ثم هذا الشهر يعني شهر رمضان وقد قال حول يوم التاسع اليوم التاسع قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع لئن بقيت وفي لفظ لئن عشت إلى القابل القابل السنة المقبلة لأصومن التاسع لماذا؟ لتكون عبادتك مخالفة تمام المخالفة الجميلة لذلك قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده إذا لم تتمكن من قيام يوم التاسع صم العاشر وفي اليوم الثاني هذا أيضا صم صوموا يوما قبله كاليوم ويوما بعده بعد غد هكذا الأمر مرتب منظم منظم مبرجم بغير لخبطة وبغير الشق الشقة لكل من أراد أن يقود بهذه الأيام نير المتلألئة الخير اللهم وفقنا إلى في الخير على قدم الخير يا رب الخير ويا من يجزي بالخير اللهم اجزنا على الخير وبالخير يا رب العالمين هكذا قال وفي هذا السياق أمامنا أيام يا عباد الله مليئة بالخيرات والفرص الذهبية لمن أحسن اجتنابها نعم. إن أمامنا أيام للسياسة للسمع أمس الخميس كل من كان يصوم يصوم أمس الخميس اليوم التاسوعة غدا عاشورا بعد ذلك الأحد ثم الاثنين كم أربعة أيام ثم من ثلاثة عشر ثلاثة عشر خمسة عشر أيام طويلة إذا جمعت هذا إلى هذا يكون لك سبعة أيام كاملة لمن أراد أن يتطوع يا أخي الفاضل لا ينبغي أن تلأب بهذه الفرص التي قد تفوت إذا فاتت فاتت إذا ذهبت ذهبت إذا مضت مضت فينبغي لكل آكل متأكل وعالم متعلم أن يغتنم الله غدا شيء آخر اللهم وفقنا إلى اغتنام الفرص التي هي مليئة بالخيرات والمناسبات الإلهية ربانية روحانية وروحية أيضا على حد سواء اللهم آمين يا عباد الله ليس هذا فقط فالمسلم يصوم في كل سنة في السنة هناك يعني أربع أقسام الأشهر الآن التاسعة والعاشرة في شهر محرم بعد ذلك سفر ليس في جنة ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى الثالثة رجل الله صيام رجل لا دليل عليه ثم شعبان شفتين نفس شعبان اسبوع الثالث بعد شعبان شوال ست من شوال في سنة بإكمالها ثم عشرة أيام الأيام الأول من بالحين فكان أمامك سبحان الله بطاقة منشورة أمام كل مؤمن متعقل متفهم يغتنم الفور أيام أربع هذه بروتوكولات نسميها بروتوكولات ربانية سماوية لمن ألقى الطمع وهو شهيد إضافة إلى ذلك ناهيك عن صيام الاثنين والخميس والثامن لله داود والصيام للداود يصوم يمن ويفطر غدا والكام أيام البيت كما قلنا هذه عبادة طيبة كريمة فإن للصوم درجة أمام الله رب العالمين الصوم هو الإنصاف عن الأكل والشرب والجماع والهذيان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة هذا هو التعريف المتكامل ما هو الصوم ما هو الصيام لغة الصوم الإنفاق عن كل شيء قالت مريم عليه السلام أم نبي الله موسى إني نبي الله عيسى عفوا سبق اللسان قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم عدم الكلام هنا بهذا الصيام يعتبر لونا من الصيام لكن في الاصطلاح وكما سبق أن قلت الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والهديان هنا الهديان الكبير النبيل الشقشقه الانسانيه نشر الأكاذيب في العلم وهكذا القي والقاء لا بد لكل صائم أن يعصم ويحفظ لسانه من هذه المنغصات ليست مطهرات إنما هي منغصات من نغص ينغص نغصا أو تنغيصا فينبغي بل يجب بل يتأكد بل يتوجب على كل من ألزم على نفسه الصيام أن يحفظ إفطاره من هذه الأشياء وإلا فيكون فقط جوع وعطش بلا مقابل من إذن الله رب العالمين ونعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك عباد الله ينبغي لنا أن نحفظ ونحافظ على تراثنا الإسلامية التليد الميمون أما اليوم العاشر عاشوراء فذلك يوم جلل يوم عظيم عندنا ماتوا أهل الجماعة لأن في هذا اليوم قتل الفاسقون والتجار حسين بن رسول الله والذين قتلوا هم الذين يزعمون أنهم يدركونه هم الشيعة الشبل ابن الجوشن هو الذي هو من شأنه والآن يتباكون ويبرقون دمع التفاح الكروكودايل كما يقولون بلغة الإنجليزية هم الذين قتلوا ويتباكون وهل قرأت من تاريخ سليمان بن الصرد رئيس جماعة البكائين لأن كان له يد أو كانت له يد في قتل الحسين قتل الحسين هم الذين يدخلون أن يكونوا وأن يحملون الإثم على غيرهم للنفاق والنميمة والزعزعة على الطريق المستقيم فحضاري الحضاري يا معشر المسلمين تمسكوا بسنة نبيكم وحديه الكريم وعليكم بما كان عليه الرجل الأول من الصحابة والتابعين وأهل الخير اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا وإياكم معهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah mai falala wajen ba da kyauta yana ba ko da babu kyauta kuma san da yake sai ka tara da mu kayan da zai ba kuma ta da yake kuma Allah baya rawa ruwa sai ni da kai da ke da mu saboda abin da ke hannun mazan zan da ɗari shi ko ya ce ma'in da ku biyan fadu wa ma'in da ba abin da adda hannun ku zai kare in an ba ka wato kano cikin da za ta kare shi Allah wani ma ne ke cewa Allahu يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله يعني بشيء من يغضب shi ko mutum yana bi shi inda zai bari riba da ya haka ya yi haka sai ya ci to shi ne mana Allahu ya zabu in tarasta su'alahu wa bunayyu adam hina ya yasabu to gode ka tabbata da Allah mai tarin farla wajen ba da kyauta Allah ka ba mu ya Allah ma'abocin karamci ma'azarar ta barbikar kare mai kuma kyautayi da kyautatawa ko ta sa da ba ta da iya ta ba ta da tsigewa sarki ya tabbata gare shi ya ɗaukaka wanda ya tabbatu da kusurtawa kai laifi da ba da ganin ka sai shi ya rufa a abin ko Allah ba ku wannan Allah shi ne a asattaru kuma shi ne a asittiru suka ce ka kira shi sittiru ya ba su karfi da sittiru mai lullubewa ya lullube da lullube

ka wanda zulumin babu wanda ya sani kanin mu ne kuma Allah ta yi dan haka ne ya ce dan uwa laifi ne ta ce sai na yi wa ya yi da ya bayyana ya bayyana Allah ya kiyaye amma a kun a hirki da kai to Allah kai ne mai suturtawa mai kuma rufewa ya aiko da manzanni masu kare girma da mutunci waɗanda suke ɗauke da sako irin na tsarki da kuma ainihin a kan wasafa kira da amincin Allah su kara tabbata a bisa manzon da Allah da Allah ya aiko ɗauke da ainihin rana da jirgin domin ya faɗa a cikin sura mai lamba ashirin da ainihin ɗaya ya ɗari da bakwai ya ce wa ma'a sanata ila rahmatan bil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah face dalilin samun rana da kake annabiya shugaban mu annabin abin kaunar mu za mu ba da rayuwar mu dan kare shi shine annabi muhammadu babba dan Abdullah wanda na sha faɗa masu cewa wai wata kotun ekawa tana da garin Kano ta yi dokar taɓa mutuncin annabi ta ce ku kiyaye hawaii da yanku da kiyaye dokokin mu dokokin you have business in forbidden dokoki idan muna da ainihin dokoki na blasphemy dokokin ba ruwan Allah ya tsara ma annabi ta daraja da kuma karama da daukaka ya shirya da mu bisa kan sunnoni don masu neman shirya da masu bin wannan gwarbe da iyalan gidan shi ya ta ta tsarka ta kirka ta da sahabban gwara za masu tsada waɗanda sun kirtuta a fagen karawa kuma mummiri ne wannan gaisuwa ta kai ga dukkanin waɗanda suke yi ko da ainihin sa madaidaiciya daga nan zuwa ranar kashi masu yawa bayan haka ya kuwa musulmi wannan kutuba na sa mata suna hanyoyin alkhairi da sunan baje-baje khairatun mutatabi'a wannan suna wannan daga kuma bari ba da misali a hutu na kan azumi ya magana yanzu ka duk sabuwar shekara ita ta za ta kyau akwai azumin muka kusan haji na wanda ake a wata wata wannan azumin litinin da aka a cikin wata yanzu ka ga na farko shi. mun shigo muharram ai ka ga wata muna da azumi ne ta kuwa yau ashwara wata ka ga wata sai ka wuce saba da suka wuce can sai ka je ina sha'abar ko sha'aban rabin wata za ka abinci shi a wata ruwa ya ma ka tare kwakwara biyu ka kwakwara kana tarewa ga shawwal kwanaki shida ta taɓa a shekara ba sai ka je kuma watan ƙarshe a shekara zulhijja da yau kuka shiga ba hmm. kenan kana tsara wannan ga wannan saboda kana bukatar ikasar kayan aiki ta wannan kare wasu da wasu da yaro da ke da wasu da babu da babu shi babu da ba in ne bai wanda ba ne ke shi na an ba da aiki na sha faɗa sun masu zuwa kabarin na kudin da wasu kudin da zai zaka dan sai a mutane ila a kan zan ma da aure a yi dangi kuma da zaka dangi ya zaka biyu za su dawo kudin su dawo ‘yan girma da ce alkhairai masu imam muslim ya rawaito hadisi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasulullah wani sallah ce mafi tsikiya bayan da salloli ke sallar mutum a tsakiyar dare a ba mai gani shi yasa yake wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan dare ka ce kai sallah ya kai mu'mini nafila ce gare ka ce laka ai ba ta shi saurayin ya yanzu ya kusanta Allah ya tashe ka cikin makari wanda yake mai girma Allah ya yi tsere wa tsere wa tsere sannan kuma aka ce da ki wani azumi ne mafi fici bayan azumin ramadan da ya ce ainihin azumtar watan allah din nan ma wata ainihin suka ce la'alla allah bai masa wahayi sunan falalan muharram ba tun yadda su da shara wani alaihi salatu wasu wannan shi ne bukari ya rawaito lokacin da manzon Allah ya je Madina Kawar sallar ya san da Yahudawa suna azumin goma ga Muharram wato gobe da yace me yasa kuke haka sai a ai wannan rana ce mai girma ne ba zai aure rana ce da Allah yake ya kwaci Yahudawa daga mulkin su da wani da wani dan haka ne annabi Musa yake azumta goma ga Muharram wato gobe ba sai sha'a to ai nake ku cancanta ko sanin azumin goma ga wata mahara yake kuma ku yi wannan tashi kin ka zauna da dalili na azumtar gobe to yau fa daya a wata ruwaya sai ce in Allah ya raya ni zuwa bari zan azumci ta yau me yasa sai hudu a yi goma ga wasu ne eh saboda ku saba musu a yi wannan su sun kuce fadar loli sai ke ko azumci rana ɗaya kafin goma ga wata gobe tare kenan ko kuma rana ɗaya in ku sami tara ba bayan an tura ku yi sha ɗaya ta kowace kuka ba su da karɓa a kai kuma ka ga wato a daidai wannan gaba muna da alkhairai da aka koro shi ne makasudu dama alkhairai masu bin juna ka ga daga azumin na kira je a hannun gama masu yi sai ke kuma yau da shi kana yin da Allah ta baka kamar shi ba ta su ba ka samu da ni kuma ko ba kai a shura ko mana dai mallan na ba sai wala to kaga idan kai kuma ko ka samu lahadin nan sha daya sai ka yi idan ba kai yau ba da ya ce rana ɗin kafin ashura ko kuma bayan ashura ce ko kuma ke an baka zafi sabani masu a sai an yana da abin da suka yi hadisi rana kafin goma ko kuma bayan goma to mutum Allah ta mai yau alhamdulillah Allah ta karɓa ya rabu Allah ta ta ka muke to ba sai mu gobe ko ba haka yi wa ɗaya ne to sanan kuma zai kiri da ba suna da tunanin da الشبابيش كبير هنا فرق ألمانية كحدا الإنجليزية وغالباً ثلاثة شهور لا ربع شهور أغلب شهر أنت أيام البيت أبكرم أبكرم بقر رجيب من كت الله يبارك Thank you. har kayi na kiran alamis kawo zaki na kiran litinin a alamis alamis kai kai da abu kai abin biya din kai za ka sake kammala kuma kwanakin albiyu sha biyar ga wata a ne haka misali ذلك فضل من يشاء والله هو الفضل العظيم يقول الله سبحانه يا كما تمكيه فأنا الإمام ابن عباس في جوا فاستقبل من الله صلى الله عليه وسلم كردادا ولا كردادا wata rana ba da ya fifita ta a kan wata rana in ban da ya karɓa ranar ashura kuma na wata na ramadan dangane da ainihin azumin kasuwa tsarin da ya kwanaki ne masu albarkatu sannan kuma cikin azumin maka da azumin annabi dawuda yau ne yau da محمد بن جعفر بندر الذي شعبه يجي نام شكرا حمد لله kai bayan faɗaɗe na suke a ah, kuma an nan ba ya Allah ina ciyarwa da kai ko da ba a kuma wannan ba bada suke faɗa ke da Allah in bai tuba ba zai yi Allah za ta wa shi ka ta ma ta ba sai ku kai to shi ka shi ta ban farla a hukum sannan ga an fara na alfa azumin da ya zama da dalilin kankara su abin shekaru da shekara falalai shi ko azumin ashura na kankare zunubin shekarar da ta wuce ba ma tare da masu ba da fasawa a idan azumin ashura ya dace da asabar wanda ya kasar da ma'ana da yin ka ke da asabar da ban da azumin da ke da dauke da tana azumin azumin da yau kai wata ran asabar sannan kuma azumin arfa mai falla ta wasu ta shafi nan a kuma so da fahimtar amma bai ta ce su kusurar rawa ta da ba a daga ta dalmu kai yi abin da ke da ɗan wa musulmi wani wani kira saboda na an sa kai da su sai ko kano gaba ɗaya kan su madina sun ce gaba da shugabanni sun ta tsaye gaba ɗaya malamai sun da biyu kawai kuna cin masu wuce su da kawai da mutum da a shi da suna yi ta dauko babban abin da wani bawa ala a tsayarar shi allah ya allah ya gani to abin da ke cewa tsokacin ina ma da aka tambaye saboda matsayinsa a cikin wanda girma Allah wani zo birnin manzo manyan ƙasar nan ku zo ga shugabannin kan gaba da ta Allah ku sa ba ya Allah abu da ke faruwa na yi imani kawai da sanin martabar birnin in aka yi jejjina zaura lafiya da wahala ina tsammani wani ya kokare ai kawai da sanin girman da ya maka yi zaman amma ai Allah ba lokaci na ke ya kamata a ce kawo a ci gaba da kasancewa cire ciwon da wata zama lafiya ta zama abin koyi da muka ce ko da ne zama mun fi kada da abubuwan wani da haka mata da aka dawo ba mu ga inda aka ta, ba bayan amfani da damar ba a gyara abin da ke faruwa gari da tarihi فده مش قبل يدخل يقدم ضمن المدينه قال محمد رسول الله شيء بس مو مهلكه أن قال لك ليش بقى ما يسمى الى اخره وده يقول هو ان شاء الله يتقبل مني دروسي الله يتقبل دروسي من اخره وعليه لا تبدا كده شيخ حذيفه الحذيفي shugabannin bayyana da mamudu tsakaninmu da allah ta samu kuma da nasihohi saboda falawa ne gare ko Allah ya ya kalli ne Allah ya amma ai haka son zuciya ya ta da baro-ƙoƙo kuma su Allah ya kara da yara da suka wuce jiya suna da abin da suke kira revive one of project da amma kuma wani babba sai dai ku dogara da Allah duk wanda zai gyara Allah ka taimake shi Allah ka taimake shi shugabannin da sarakunan mu da yan siyasa da masu kuɗin da malaman mu wajen yin abin da ya kawo da da maslaha da amin kirki amin rabbal alamin amin to kai dina اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين يا عالي يا سلام اللهم من علينا بالتمسك والسنة وسنة نبيك على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين إلى أن نلقاك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم من علينا بالهدايه اللهم من علينا بالهدايه والرشاء والكفايه يا من على كل شيء قدير اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم اصرف عنا الغلا والوباء والفتن والطلاق واللواء والزنا يا ارحم الراحمين ما ظهر منها بطن اللهم سلمنا من الغيوب وجنبنا su ya amin da tsara mana lafiya da zama lafiya amin da albarka cikin rayuwar mu da ƴaƴan mu da gidan da komai na mu ya amin duk mai musulmi da shirri Allah ka mayar da amin da Allah ka kwaci jinin musulmi da ke zafta da ko a duniya amin kanin mai yamma ya rabu alami amin musulmin wigo a ta a ainihin can ya ubangiji Allah ka sani har azumin har azumin ke yi ku tilasta su cin alade kuma na kama min bi illa an yi bi nuru bi illa ila Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi